mai jiki na wasu suna ta mara tambayoyi muka ce insha Allah idan muka shiga waccan ka za mu dawo da wannan tambayar ba ƙarfafa dan masu ma bibiyar mu su ƙara fahimta cewa ga yadda zancen yake akramaka Allah menene dalilin furta haka kuma menene dalilin yan haka da sauransu kwatsam sai muka ga eh, wannan bidiyo yana yawo haka to sai dai tambaya ce wacce tana da wahala ya ansa ta duk na kai ƙarshen magana kanta da wanda duka son ya ga bayanin sai ya dibi kasusuwan da na yi in ya dibe su zai ga bayanin da na yi don haka nan an ce in yawan magana dan adam magana ta yawaita kurakurai ne sai su yawa ni dai na haɗu da dalilan da yasa na aji harkokin siyasa kuma suna na suna yawo to amma aka abin da mamaki kusan za mu iya cewa ka daɗe kana ba da gudunmawa ga abin da ya shafi siyasa kusan gwamnatota da yawa sun amfana da kai inda muke ka a kafafen yada labarai da sauran irin alfani da sauransu idan aka yi wannan da sauransu amma su da yawa 'yan siyasa sun yi eh, ka, ko kuma suna son ka ko kuma a lokacin da suke bukatar ka amma a lokacin alkawanta sai ka ce kuma ka aji kana ganin ba za su iya ila aka yi zauracin ka aka raba kallawa ila akwai ila gudun wanda za ka iya bayarwa saboda zaman ku ila a siyasa ila akwai eh, kurakurai ko wasu abubuwa wanda kuka iya kawo a gyara ba don kuma don dai a taimaki al'umma a cikin al'umma shi abin da an ka so ga dan adam ni inda lokaci abu na haɗu wannan abu ya shahi ka zuwa ka wannan ya shahi duniya to ka yi ƙoƙari ka samu nassi inda za ka laɓe ni a cikin riyadu salihina na karanta babu wanda an ka ce in mutu ya shekara 60 ana son ya yawaita istighfari da ibadatu da fuskantar lahira to sai gani na yi 60 to sai na ga abin da ya kamata in gode ma Allah tun da dai an yi ga gadami kuma alhamdulillahi na ƙare ko ban ce ga wani abu da an kai ba a'a ni ina son in ga na kyautata lahira ta kawo da dattijan da mu da mun ka tashi mun ga dattijan da da dattija kai wani shekaru za a ga ko wata hulɗa yake ta duniya zai aje ya koma daga saurayi ne sai masallaci sai an gayyace shi ɗaurin aure ko jana'iza ko kuma zuwa makaranta kuma kuma shi ga ganin za ka shi na lazimi da ta zara ta yi Shina lazimi amma ka ne shi can ka gane shi ba haka ba ne to ya kamata in mutum na da nassi sai laƙi tun yanzu dai sauran kwanakin da akwai ba su yawan waɗanda ƙila waɗanda aka yi ba na haka nan ko da suna ganin wani abu wani sai su aje shigigi harka ce ta duniya da siyasa kuma mun yi iyakayin mu kuma daga cikin abin da na faɗi tunda kana son sai ka ɗan ji wani abu na ce alhamdulillahi jihar zamfara mun cimma tudun mun tsira abinda na karni tudun mun tsira a da in ba ka siyasar da a ta gwamnati wancan lokaci amma ana kana pdp ko wata siyasa wacce ba yan ba mutanen zamfara abinda suka ɗaukaka kawo ba musulmi ba har ana iya zuwa a ce mutum ma kahiri to alhamdulillah yanzu wannan magana ta ƙare ba mai ganin mutum ya ce kafiri don wancan lokaci gani aka in ka zaɓi pdp ka ta. to yanzu ga yan zamfara sun zo sun zaɓi pdp da kansu ta kenan wannan aƙida ta haɗa zuciyarsu na biyu wancan lokaci za a zo ga taro a kira manyan mutane a ce ne baya son shari'a Allah ɗebe mai albarka ne bai son shari'a Allah a ta ɗebe mutane albarka yanzu wannan ta ƙare shi na daga cikin dalilin da yasa na daɗe yana ta yin pdp in mutum na iya kahirta ne kahirta ne tun da ni dai na karatu demokrasi na sanar take na uku ga magana da na faɗi cikin faifan bidiyo dina na uku kuma Allah ya taimake mu yanzu aqidar da an ga da sama yan zamfara cewa PDP ba ta cin zaɓe a zamfara don an taimaka an roƙi Allah ba za ta ci zaɓe ba don haka nan mutane wasu komi an kai masa can ba su iya barwa can suna ganin PDP ba ta cin zaɓe to yanzu an cire wannan aqidat pdp ta yi to na ba wannan shi ne a takaicen takaici to a akan abu na musa yashi